Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan duk kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata ɗaya ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe na kan batun neman guraben karatu a jami'o'i. Yaya za a yi ne jami'o'i su yawa su wadata? Gwamnati ce kaɗai ke da alhakin gina jami'o'i? Muna da masu kudaden su ma za su iya kirkira jami'o'i. Yes. makarantu sun yi mana kaɗan sai dai a daɗa ƙara yawan makarantun ita jami'a kusan lokaci zuwa lokaci takan gargaɗi mutane akan Za ku ji ko a kan me kuma za ku ji ci gaban tattaunawa wannan a zauren matasa tsakanin Mahmud Ibrahim Kwari da wasu ɗaliban Kano da kewaye. To a wannan mako ma mun miƙa ma Malam Kabir Sufi Sa'id na kwalejin share fagen shiga Jama'a da ke Kano tambayar cewa me yasa ba za a ƙarfafa tsarin koyon karatu ta intanet ba daga wasu jami'o'in da ke nesa da inda ɗalibai suke domin a magance matsalar ƙaramcin guraben karatu? to gaskiya akwai wani tarnaki a nan da yi mu a Najeriya dangane da wannan National Open University amma hajja sai kiga sai da aka kai aka samu tsawon shekaru waɗanda suka gama ba su iya tafiya bauta ƙasa. Yau ma Nasu Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto ne a filinmu na matasa masu basira. sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku cewa yaya iyaye za su tunkari al'amarin 'ya'yansu da suka cancanci shiga jami'a amma kuma ba su samu gurbin karatu ba za ku ji amsoshin tambayar da ma sauran bayanan da muke tafa da su duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To bari mu fara da hilin matasa masu basira kuma ga Nasir Zarumai kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto zai ci gaba da bayyana yadda ma'aikatar shi za ta taimaka ma ɗalibai da ƙarfafa musu gwiwar ƙara mai da hankali akan ilimin kimiyya da fasaha. Misali yanzu za mu fito da wani asusu wanda zai tallafa ma ire-iren wa'annan wa'anda za su je su yi su yi su developing kamar a ce a software ko su developing wani technology wanda wanda ke da amfani ga al'umma muna ƙoƙarin mu gani ya za mu tallafa musu da kuɗi ko da kayan aiki wanda zai sa wannan binciken da suke ya ɗore domin har yana abubuwan a yi su masu zama abin amfani ga al'umma eh, ina magana ne nan abubuwa waɗanda suka shafi a wannan ma'aikata ta mu ta kimiyya da fasaha hmm. wannan makarantu ne na na gaba ga ƙaramar sakandare wato babbar sakandare ko abinda kuke ce mata america high school mm. ko kuma muke ce mana a makarantu mai na sakandare wato secondary school to mm. abinda muke shi ne mukan je can a wancan idan yara suka yi shekara uku a makaranta mukan je mu tara su wuri daya mu ba su jarabawa sai mu zakulo waɗanda suka fi hazaƙa su sai mu kawo su waɗannan makarantun nan domin mu ƙara ba su a cikakken kulawa don su ƙara fahimtar kimiyya din. da fasaha wannan ba wai ina nufin sauran sauran makarantun ne suma ba sa kimiyya da fasaha ba a'a a bisa ga ƙari da abin da su wa'ancan makarantun ne su sai muka ce to a zakulo waɗannan yaran waɗanda suna da ƙoƙari kwarai da gaske kuma suna da sauran fahimta abubuwan da ake domin a kawo su su ci gaba da wannan makarantar sai su yi shekaru uku domin su samu shiga jami'a idan suka shiga jami'a muna tunanin cewa za su shiga fannona waɗanda suka shafi kimiyya da fasaha so wannan shi ne tsarin da muka yi saboda muna kokarin mu karo su injiniyoyi ne da likitoci da masu bincike-bincike kuma a wasu a fannona na, ilimi na kimiyya da fasaha na farko abu ne fanni ne wanda mutane suna jin tsoro abin da suke jin tsoro saboda ba sa da ilimi a kansa so abin da muke shi shine da zarar mutane suka fahimci muhimmancin wannan wannan sabuwar hanya din za su san cewa tana da muhimmanci kwarai da gaske domin ƙasa ba za ta ci gaba ba kuma jiha ba za ta ci gaba ba a inda muka ta tasamma sai tare da amfani da wannan ilimi na kimiyya din saboda haka duk da yake na san akwai rashin fahimta ko kuma da tsoro na abubuwan sun riga sun fara gushewa domin mahi yawancin kowa yanzu ya samu kanshi yana aiki da waɗannan abubuwa na kimiyya da fasaha daɗa ko ta hanyar salula ko kuma a wasu hanyoyi da yake sun su ba su san wayannan abubuwan ne suke amfani da shi ba so ina ganin abu ne mai matukar muhimmanci wanda na zai ciyar da ƙasa gaba sannan kuma zai ciyar da jihar mu gaba sauran kamfuna waɗanda suka ci gaba a duniya irin su microsoft irin su google da sauransu duka yanzu sun fito da da fanni na hausa wanda ke fassara shafi zuwa yaren hausa so wannan ba karamin abu bane. saboda haka abin da ke son faɗa a nan shine da za a koyar da mutane da harshen su na gado wanda suka fi fahimta to da za su yi fahimtar shi wannan ilimin da na kimiyyar fasaha da a hausa ne za a koyar da su da za su fahimta shi saboda wata rana ma a lokacin da muke koyarwa idan ka koyar da mutum a turanci wata rana ka kan samu dama ka yi amfani da harshe na hausa ka gaya mishi cewa ai wannan abin ga abin da yake nufi da turanci saboda haka ba karamin alfanu ba ne idan aka yi amfani da wannan harshe namu na gado na hausa wanda shi ne kowa ya fi fahimta wanda shi kowa ya fi gane ba bisa ga shi turancin saboda haka idan gwamnatocinmu za su aminta a dawo da wannan harshe na yare namu a yi amfani da shi a wurin koyarwa a yi amfani da shi wurin fassara littafai a yi amfani da shi wurin gabatar da wurin da lacca da sauransu to wannan abin zai taimaka kwarai da gaske a ƙara fahimta ta shi wannan wannan wannan ilimi da na kimiyya ta fasa. Ilimi arziki ne, ilimi dukiya ne. Yaya iyaye za su tunkari al'amarin 'ya'yansu da suka cancanci shiga jami'a amma kuma ba su samu gurbin karatu ba? Ga yadda da yawan ku suka amsa a Facebook. sai haƙuri mana har zuwa wani lokaci kun san komai na rayuwa baya yiwuwa sai lokacin yinsa ya yi watakila lokacin samun shigan nasu ne bai yi ba shi yasa ba su samu shigar ba VOA ni ma nan na huskanci irin wannan kalubalen a shekarun baya kuma nawa iyayen haƙuri suka yi sako daga Shehu Adamu Rijau. A matsayina na ɗalibi zan ba da shawara ga iyayen wanda suka rasa gurbin karatu da su sama musu wata sana'a da zai hana su zaman banza. Sako daga Ibn Abdallah Bojide. Yau da gobe mu dai a nan jamhuriyar Nijar gaskiya idan kana da takardar da ke baka damar shiga jami'a wato bak baka da matsala saboda gwamnati ita take ɗaukar nauyin ɗalibai kuma har tana ba su wani ihsani duk bayan wata uku sako daga Almustafa Abdulrahim. Salam, ni shawarata ga iyaye shine su samar ma yaran sana'ar hannu ko kuma su ba su jari domin yin kasuwanci ko kuma su tura su ƙananan makarantu kamar ta NCE ko ta lafiya. ko polling saboda gaskiya zaman su ba aikin yi yana cutar da su wajen shiga aikata aikin aika-aika. Saƙo daga Mudassir Doguwa jihar Kano. Iyaye ba su da wata hanyar da za su iya tunkara don magance wannan matsalar. Gwamnati ce kaɗai ya kamata ta shawo kan wannan matsalar. Sako daga Kwamarar Zakar Adamu Kwantagora. To yau da gobe, ni a nawa tunanin in an nema ba a dace ba, to ba zama ya kamata matasa su yi ba. A kai yaro koyon aikin hannu don zai taimaka masa wajen rayuwa ba tare da ya jira a gun iyaye ba kafin a targa ba kuma. Sako daga Ibrahim Yusuf Imam. Yau da gobe abin da ya kamata shine su nema musu sana'ar hannu da zaman banzar da za su yi a gida su koyi sana'a abin da iyaye kamata su yi ma 'ya'yansu kenan kahin karatun jama'ar ya samu sako daga Shu'aibu Abubakar Shekewa. Yau da gobe abin da ya kamata iyaye su yi shi ne su yi haƙuri su nemi makarantun da 'ya'yansu za su yi karatu. Sabili da maganar gaskiya ita ce samun gurbin shiga jami'a a halin yanzu galibinsu 'ya'yan masu hannu da shuni ne. Don haka hanya mafi a'ala a nan shi ne su nema wa 'ya'yan nasu makarantun da ya dace da su domin kuwa masu iya magana na cewa iya kuɗinku iya shagalinku. Sako daga AA Adamu Ungulde. ɗalibi a sashen koyon aikin jarida da ke jami'ar Maiduguri. To, maganar gaskiya ita ce ya kamata gwamnatin tarayya ta shigo cikin wannan al'amarin domin ba wa matasa tallahin ci gaba da karatunsu, saboda ko ni ma ina daga cikin waɗannan mutanen. Allah ya taimake mu amen. Sako daga Adamu Suleiman Adamu Yayale. Kash, Allah ɗaya gari bamban. To yau da gobe, idan karatun jami'a ya gagara, to mu 'ya'yan talakawa sai mu koma sana'ar mu ta gado wato noma da kiwo sako daga murtala ya haya makaniki rogogo To har yanzu dai zauren matasa na jihar Kano tare da wasu ɗalibai maza da mata da kuma wakilinmu ko kuma ɗaya daga cikin wakilanmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari yake tattaunawa da su akan matsalolin samun guraben karatu a jami'o'i da kuma hanyoyin magance karamcin guraben karatu a jami'o'in arewacin Najeriya. Abakar zancen nan na, na, na matsalar admission eh, ana ta cewa akwai kuɗi suna taka rawa dangantaka tana taka rawa matsayi yana taka rawa sannan kuma akwai lalacewar shi tsarin yadda aka tsara shi kai a ganin ka wanne ne a ciki to ni a ganina ba zan ce ko kuɗi ko dangantaka ko wani abu haka yana taka rawa ba once idan haka cike wannan sharɗan da ake bukata na shiga kuma ka samu ka shiga to ni ba na ganin cewa akwai wasu abu da yake taka rawa wajen shigarka ko rashin shigarka amma akwai waɗanda suka cika sharɗan ko ba su samu ba me za ka ce ana to bari na ce ma abin da za a ce ana shine ginin da zai ɗauki yawan mutanen da za a bawa admission wanne shi ma zaman kansa yake saboda makarantar ba yawa ne da su ba jami'o'in a garin maimakon a ce inda akwai makarantun da yawa to da shi ne kowa zai iya samun gurbi da zai shiga to akwai adadin mutanen da mai bi aji yake dauka to dole makaranta ta ringa sa wasu requirement wasu condition wanda sai mutum ya yi passing sannan zai samu ya shallake ko kuma ya zama yana cikin wanda aka dauka in a ce mutum kamar da muka ba da misali a ɗazu cewa mutum 700 sun nema to amma mai bi mutum ɗari biyar za a ɗauka kuma duka ɗari bakwai nan sun sami abin da ya kamata a ɗauke su a yadda makaranta ta tsara tun a farko to amma kasancewa duk sun samu kuma ga yadda ajujuwan suke ba su ɗauke jama'a ba to dole a lokacin za a ƙara fito da wani sabon abin da masu ba san ma da shi ba haka ne za su ringa cewa ko an zalunce su ko ba a ɗauke su ba an ɗauki suwa suwa ne a'a mai bi za a ƙara dawo a ƙara kallon wasu abubuwa wasu eh, conditions wasu abubuwa wanda sauran sun yi fasin nesa nesa suka samu dama suka shigo abin da zan ce kenan a eh, batun cewa jami'o'i ko makarantun ilimin mai zurfi sun yi kaɗan ya shigo kenan akwai wannan ma a ciki shi ma yana ciki saboda gaskiya in ka kalli najeriya za ga ƙasa ce wacce take da yawan al'umma wanda in ka lura state universities din sun yi kaɗan talk less of even federal universities saboda ba kamata a ce iya federal university suke taka rawa wurin kofin ɗin adadin ɗaliban da muke da su ba kuma eh, idan kai maganar ishu na kamar misali abin da ya shafi kuɗi da sauransu kamar yadda na faɗa ita wannan ƙasa tamu da kake gani a yanzu ne ake ƙoƙarin ya za a gyara ta so ishu na corruption ba inda bai shiga ba har za ka iya samu cikin gidan mutum ma akwai corruption amma kuma ba mu sani cewar eh, wannan ishu da ake na admission ita jami'a kusan lokaci zuwa lokaci takan gargaɗi mutane akan masu defrauding ɗin mutane with respect to a ce ka kawo kaza za a yi maka kaza a ce ka kawo kaza za a yi maka kaza na ganin inda mutum zai cika sharaɗi eh, ya dawo ya tsaya ya yi addu'a na ganin allah yadda zai samu in bai samu ba dama muna da yawa farhan magana da muke kaman an karkata cewa jami'o'i sun yi kaɗan yes makarantu sun yi mana kaɗan because kamar yanzu a Kano we only have BUK major federal university da muke da sai kuma daga baya aka zo aka yi wudu sai yanzu da ake da northwest da waccan federal university of education for instance BUK BUK tana ɗiba mutane from northwest din mu kadai tana da kano kajigawa kaduna katsina alone whereas akwai indigens na Kano da suke neman admission a BUK and I think indigens should be served first saboda su suke da legal interest pertaining to that university saboda ne saboda su 'yan asalin jihar ne kuma makarantar a jihar su take fine makaranta ta yi mana kaɗan for instance kamar yanzu the only student za a ce makarantar makaranta za ta iya admitting yawanci in sun yi yawa su kai 2500 or so yawanci ba ma scaling kaga ko a ce in aya a ce yau ga biyu ke a shekara ɗaya ta yi admitting ɗalibai guda dubu goma sha biyar they can't do it saboda gaskiya ba mu da infrastructures wai me abin yi well i think za a iya creating more universities ko kuma a faɗaɗa waɗanda suke nan a ƙasa faɗaɗa su in the sense that a yi developing um, gine-gine waɗanda za su iya accommodating ɗalibai like more theaters in fact logistics gaba ɗaya more hostels a bigger library yeah komai da komai at least they can accommodate more than half of abin da suka yi ce za su yi requirement ɗinsu na ɗalibai yanzu ma ɗauka ke ce gwamnan kano ko ke ce shugaban najeriya me zaki zan samo stakeholders daga other places locally and internationally waɗanda suke aspects ne in education infrastructure yadda a sayan da za a yi a ƙara yawan makarantu one sannan kuma makarantun da suke na a ƙasa a sayan da za a yi a ƙara musu yawan gine-gine da yawan ma'aikata yadda za a yi a rufe wannan gap in na rashin kayan aiki da inda za a saka ɗalibai aisha wai ya za ki tunkari wannan kalubala eh zan tunkari wannan kalubale ta wurin samu na gina wasu universities din wanda take under state sannan kuma daga nan su ma kamar polytechnics din da sauran higher institutions school din zan yi kokari wurin cewa na gina ko za a samu raguwa a bangaren universities da suke under federal government a samu ɗaliban su ragu wasu su tafi can wasu su tafi nan kamar yadda gwafnan mu yayi rabi musa kwankwaso da ya establishin wannan makarantar ta northwest ai kaga an samu saukin wasu da yawa yanzu ɗaliban suna tafiya can sai ya zama na biyu ke sun ɗan samu raguwar wannan eh, yawan ɗaliban da suke neman admission a wurin inda ana samu dubu uku na nema to kusan dubu ɗaya sun tafi northwest dubu biyu ne suka nema a ƙarƙashinsu saboda haka ni ina ganin sai dai a daɗa ƙara yawan makarantun tare da yawan samun ɗalibai wanda suke za su koyar da yaran yadda ya kamata su ma daɗa ɗiban su aiki domin a samu ci gaba a wurin ɓangaren ilimin. abakar wai kawai gwamnati za ta karawa wajen warware wannan matsalar ta rashin isassun gurabe a jami'o'i da sauran makarantun ilimin mai zurfi gwamnati kawai za ta taka rawa a ba iya gwamnati ce kawai za ta taka rawa ba duk wanda yake da hali irin akwai muna da masu kudaden masu bude kamfanuwa eh, manya-manyan industries to su ma za su iya kirkira jami'o'i idan an kirkiri jami'o'i su nan ma za su ringa so su ne su ma incomes su za su ringa samun kuɗi su ma da wannan jami'o'in to in a ce an gina da yawa masu kuɗi ma su zan iya zuwa su kira su gina to shi gina kaga za a samu raguwa daga wannan main makaranta da kowa ya ta'allaka kanta za a karkata kan wasu makarantun to hakan za a samu sauki kamar in ka kalli southern nigeria ai an ce akwai eh, makarantu wanda masu zaman kansu private universities ka da ce a arewa ma nan akwai sosai to ba wata conjection da za a ringa samu sosai wajen samun shigar ɗalibai cikin ita wannan makaranta To me yasa ba za a ƙarfafa tsarin koyon karatu ta intanet ba daga wasu jami'o'in da ke nesa da inda ɗalibai suke domin a magance matsalar ƙaramcin guraben karatu? Tsari na samun rigina digiri ta hanyar yanar gizo ɗin. To gaskiya akwai wani tarnaki a nan da mu a Najeriya dangane da wannan. Ba ma ga wancan baɗin akwai jami'a da gwamnati ce ta fito da ita wadda take ta wannan tsarin National Open University. wanda karatun mafi yawancinsa ta wannan tsarin ne amma hajja sai kiga sai da aka kai aka samu tsawon shekaru waɗanda suka gama ba su iya tafiya bauta ƙasa a Najeriya. Ita hukumar bauta ƙasa ɗin ta ce ba su cikin ita wannan National Open University ba ta cikin jami'o'in da suke cikin manhajar waɗanda ya kamata ta ba damar su je bauta a ƙasa amma kuma dokar ƙasa ce ta kafa jami'ar lokacin da aka kafa ta shi kansa shugaban ƙasa na wannan lokacin eh, chief olusegun obasanjo har sai da ya yi rijistar wani kwas don ya ƙara mutane ƙwarin gwiwar shiga su yi su ma waɗannan courses amma a lokacin kuma duk ba a yi tunanin watakila za a samu wannan matsalar ba kuma ba su je sun bauta a ƙasa ba za su iya samun aiki da wannan certificate ɗin nasu ba kuma ba a ba su gurbi a wanda suka yi lo ba a ba su gurbi a nan zama lauyoyi a makarantun da suke karɓar lauyoyi na ƙasa Nigerian Law School sun ce ba su da wannan cikin tsarin su to wannan ya sa ka je ka yi lo din digiri a lo a National abin University ɗin ka gama ka zo ba ka da gurin da za ka je ka zama lauya kuma ko kuma ba za ka je ta bauta a ƙasa ba har sai kwanan nan bai fi sati ɗaya sati biyu baya ba majalisar dokokin ƙasa ta yi ta yi doka akan cewa ya kamata a basu gurbi su rika tafiya bauta a ƙasa wataƙila kuma wannan zai sa darajar shi kan shi certificate ɗin nasu ya ƙaru har a bayar da aiki da shi kuma ita wannan uh, hukuma ta in Najeriya ita ta hana ma yanzu amsa duk wani certificate na digiri da aka samu ta hanyar eh, sadarwar yanar gizo har yanzu watakila su ba su ba su gama yadda da kan cewa akwai wannan karancin guraben ba a nasu gani lokacin da wasu jihohi suka yi yunkurin samarwa galibansu su gurabe a kasashen waje sai da ita kanta hukumar ta yi ƙoƙarin ganin ta ta taɗe kafan su ma a wani a wasu lokutan watakila cewa jami'o'in da suke zuwa suna kai yaran ba masu inganci bane da sauransu su sai da aka yi ta samun cacar ah, baki tsakaninsu da waɗannan jihohin sannan kuma daga baya dai suka samu fuskantar juna Eh, kuma me ya kawo jami'o'i suke kashe mabudan kuɗi wajen tura mutanen su ɗin kaso waje yanzu saboda rashin guraben ne da kuma alhalin da ake sha musamman a mataki na digiri na biyu da kuma na uku a ƙasa su suka dawo to gaskiya eh, har yanzu dai magana da wancan da muka yi wancan satin tana nan akan cewa babu jami'o'in babu kwasa-kwasan babu guraben daliban da suke a ƙasa sun yi mu guraben yawa fiye da linkin da linkin to wannan duk abu ne da ya kamata a ce watakila su suna zama a cikin shekarun baya da yawa ya kamata a ce sun tsaya sun duba cewa ga tsarin da yake tafi a duniya kuma a karbe shi kuma yi tunanin cewa kowa da damar da Allah ya bashi kuma a duba ya ga cewa an bashi damar shiga cikin tsari yadda ya kamata amma a halin yanzu kam gaskiya tsarin ya kasance cewa mutane da yawa ba su samun shiga ciki kuma saboda rashin shi kanshi tsarin ba gaban tsari ba ne a matsalar ta kai har sai da yan waɗanda suka gama suka taru suka yi zanga-zanga har sai da ya kasance yanzu majalisar dokokin kasa ta shigo ciki har an ba da damar cewa lalle lalle a basu suka fi zauta wa kasa wato abu ne muke yin sauran lokacin ba tare da tunanin an samun masa makoma a gaba ba an yi makarantar kuma amma ba a neman mata makoma a gaba ba yanzu duk wanda suka yi lodin har yanzu suna nan sai kara taruwa suke yi kuma su ma sai neman mafita yadda za a yi su tafi a ita kanta ma ma'anon school suke domin samu zama lauyoyi to watakila sai dai mutane su ta yi din da tunanin cewa za a samu gyara din shi kan shi wannan online degrees din da ake magana sai dai mutane su ta yi amma halin yanzu idan kai ita hukumar jami'o'i ta ƙasa ta hana ma a karɓi wannan digiri din a ma'aikatu da dama da suke da suke da hukunta ko mu'amala da gwamnati sai dai mutum ya yi don karan kansa kuma don tunanin cewa watakila a gaba wayewar za ta kai ga har za a yi da a karɓar abubuwan. Rediyo yanzu. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake yau sa'adu zungur ke kira da abu mai karsashi. kai ka gage sani a cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya in ka sallada ayyima bauta da sani a cikin gamila kai gyaran al'amarin ilimi kana ƙara jin bayanai abin yana ƙara ɗaure ma kai kuma ka rasa yaya za a yi a magance gaskiya ni duk a cikin ma shirye-shiryen namu ina son na talata din nan na talata mm. bari miki wata tambaya Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Abakar akwai wanda yake cewa malam mm. sannan akwai Farhan da mm. Aisha eh. to ya tambayi Farhan da Aisha idan da su ne kamar gwamnan Kano ko kuma shugaban Najeriya yaya za su yi su magance waɗannan matsaloli da ɗalibai ke huskanta to ni eh. tambayar da zan miki jamila tofa da a ce ke aka ɗora wa nauyin magance waɗannan matsaloli da ɗalibai ke huskanta musamman a arewa na mm. samun guraben karatu ga ƙarancin jami'o'i me za ki yi ki magance a ga canji a ga jami'o'i sun wadata ga ɗalibai in sun zo ko dubu goma sha nawa ne jami'a ta ɗauke su. Ta ta ɗauke su tufa to kin gani dai na ɗaya ina ganin cewa abin da yake hana mutane da dama su rashin wadataccen ilimi shine babu malaman gashi makarantun ba su isa ba kuma babu malaman to ni abin da nake ganin cewa kafofin sada zumunci da kuma mana yada labarai inda za su iya taka rawa kenan kin san wancan satin da ya wuce na yi magana akan amfani da intanet amma abin da nake nufi a nan shine da akwai abubuwan koyo da suke kan intanet din yanzu amma mutane ba su san ma da su ba kinga idan ka je youtube zaka iya koyan komai zaka iya koyan karatu zaka iya koyan grammar zaka iya koyan sababbin kalmomi na turanci to idan aka ɗauko waɗannan aka saka su tunda murya ce za a iya sakawa a rediyo mutane su rika koya ta haka za kuma iya sakawa a tv saboda YouTube video ne ko? To wannan na ɗaya kenan. Na biyu kuma ina ganin cewa da akwai abin da muka rasa a curriculum ɗinmu wajen koyon karatu tun daga primary shine a koya wa yara zurfin tunani ko ta yaya ne. Yanzu ba za ki iya yaran garin nan misali ba za ki iya ce musu su tsallaka titi ba ba da sun tsaya ba sun yi tunanin cewa to tsallakawa kawai zan yi ko ko sai na duba na ga cewa zan duba hannu na dama zan duba na hagu. To wannan zurfin tunanin tun daga curriculum ya kamata a saka shi shine muke kira a nan critical thinking saboda irin wannan ne idan aka zo aka ce maka ga wannan ka sha sai ka tambayi mutum menene a cikin shi amma idan tun farko baka da wannan tunanin kawai zaka ce a wannan ai dan uwana ne na yadda da shi kuma abin da zai iya halaka ka kenan na uku kuma shine kamar yadda aka yi amfani da irin peace corps a daɗin nan ya kamata a ce yanzu tun da kasashen waje sun zo sun samu shugaba buhari sun ci za su abin nan ba shi goyon baya da komai bai kamata ba a ce wai su zo su kawo kuɗi saboda ba lokaci yanzu da za a ce za mu farfado da abin nan ɗin iliminmu ba mu da wannan lokacin su kawo mana malaman su gasu nan a nan da yawa wanda ba su da aiki su kawo mana su hora mana namu malaman su koya musu yadda ake koyar da yara tun daga ƙananan yara su samu samu su nuna mana muhimmancin akan mu mu ɗauko yara ɗari ko dubu mu kawo su su aika mana da malaman su ɗari don su samu dama su koyar da su kaɗan daga cikin abin da zan yi kenan. Jamila kin burge ni. Ko? Kin yi bayani da Hausa ba in gausa ba Turanci kin ji Farhan. Na ji. Yadda take ashe sa ya kamata ku kyale ni kawai na rika yin gausa na <laughs> wallahi kin burge ni kuma wannan bayanin yayi da fatan waɗanda ke da nauyin gyara waɗannan abubuwa sun saurari waɗannan mai ake cewa wannan bayani da kika watakila sun za su samu abin da za su ɗan ɗauka a ciki. Allah taimaka. Masu saurari iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Mr. Bill Barber. Ni ce taku Halima Jimro ke sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.